Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio karye biyar da minti goma sha biyar a garin tasawa da kewaye lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin muhawara na studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani hili ne da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwa ta yau da kullum tare da kwararrun masana cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye-shirye studio kalangu ta hanyar gidajen radio 38 sabon hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger haka zalika kuna iya ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan facebook studio kalangu kalangu da kan whatsapp yau muna a garin tasawa a gidan rediyo tarmamuwa na tasawa ɗaya daga cikin gidajen rediyoyi a bukan hulɗar studio kalangu domin ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar sof albarkacin bakin su kan maudu'in namu wanda zai tsokaci a yau kan kasuwanci tsakanin 'yan kasuwar ƙasar Nijar da Najeriya musamman ma a garin Tasawa. Yaya ne al'amuran cinikayya suke tafiya wani irin matsaloli ne ke hana ruwa gudu wani irin ci gaba ne aka samu kuma menene abun yi don zuwa gaba wannan shine maudu'in da za mu tattauna da shi a yau domin tattaunawa kan wannan maudu'in mai muhimmanci muka gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na gidan rediyo talmamuwa na tasawa yariman magajin gari na tasawa malam rabiu haruna barka da zuwa akwai alhaji mammani abdu malam wakilin 'yan kasuwa na tasawa ku akwai wakili na direbobi na tasawa masu shige da fice na kayayyaki da kuma jama'a malam haruna mamman sani sannan ku da isowa mun gode da karbi ga yata hannun muhawarar studio kalanguni hawa usmana kim kulale marhabi kan injin muna tare da sai ni isaka gundumar tasawa na cikin bangare na kudu a niger musamman ma a jihar maradi tana da faɗin kilomita 5,471 al'ummar gundumar tasawa ta tashi a kan mutum 479,384 kamar yadda alkalin ka nuna a lokacin da gudanar da gidaya ta jama'a ta shekara ta 2011 departamentin tasawa na da komin bakwai cikinsu akwai na bariki daya da kuma shida a ƙauyuka kasuwanci shine ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na mazauna tasawa ganin cewa suna makwabtaka da ƙasar najeriya wannan kuma ba ƙaramin ci gaba ne a cikin al'amuran tattalin arziki na gundumar da ma wato ƙasa baki ɗaya domin kwamilkin nan bakwai na tasawa suna alfahari da irin kokarin da jama'ar tasu take yi wajen al'amuran cinikayya kamar dai yadda muka faɗa can sama maudu'in namu na yau shine kasuwanci tsakanin nijar da najeriya musamman ma bangaren tasawa da najeriya ci gaba da kuma matsaloli wanda aka samu da kuma menene abun yi domin tunkarar gaba musoma da ku malam rabiu haruna rima na magajin gari na tasawa shin ina aka kwana dangance da kasuwanci tsakanin tasawa da najeriya eh to sai mu ce alhamdulillah kuma na gode da kuka bani dama in ba da ra'ayina dangance da kasuwanci gudana tsakanin najeriya da department ɗin tasawa to ga yanzu dai sai dai mu ce alhamdulillah komi yana tafiya sai dai yan kurakure ne ba a rasa ba kuma ko ina ake ce akwai harkar kasuwanci bale abin security ta dan shiga ana dan samun dan tangarda amma duk da wannan ba dai sai mu ce gaskiya alhamdulillah eh komi gaskiya yana tafiya da kyau hmm. idan aka yi zancen kasuwa an yi zancen shige da fice na kuɗaɗe idan ka taɓo fannin ma'aikatan magashin gari dole ne a taɓo fannin kuɗaɗe na alawus alawus da sauran asangam wanda suke shiga ta hanyar kasuwanci a wannan bangaren a wani matsayi ake to yanzu gaskiya basa ga wannan sai mu ce nan ma komi yana tahiya bakin gwalgwado tunda bisa harkar kasuwanci da shekaru da dama ta sawa tana hulɗa da wato states na najeriya musamman ma kano da daɗewa lokacin nan mun san alasawa suna zawa su sayi gujiya su sayi riɗi su sayi ba abin da ba su sayi nan wurin kuma yan namu nan su je su sau to abin yana ta yana ta yau da gobe aka ce yau da gobe sai Allah to har aka kai aka samu sabon tsari na wanda muka samu aka gina mu kasuwa ta guru wato kasuwa ta saida saidan kayan gona wannan project product shi ya zo ya gina mu wannan kasuwa kuma da aka yi lokacin da za a buɗe wannan kasuwa sai muka gayyaci 'yan kasuwar dawanau yan kasuwar dawanau ku koya san su ne alasawa dai su ne dai da dadewa can ga bangaren can wajen su dan gote din daga cikin su ya huta shi ma ya koma can wajen abin ga to su mun zo mun zama na lokacin za a bude wannan kasuwa ta kayan gona mun zan yarjejeniya sun zo tawaga mai kari sun kawo nan wurin gwamnan jihar maradi ya zo da tawaga su ma yan sun zo da tawaga bisa harkar cinikayya da za a yi ta abubuwan da mu muke yi na wurin su zo su saye su kuma muka je can wurin abubuwan da za su ɗauka can kuma a kawo to bisa abubuwan da ake ɗauka daga nan ake kai musu bisa wani harka kasuwa ana ɗaukar wake su sayi wake su sayi haci su sayi riɗi ga dabbobi da kaji kuma da gujiya suna sayan ta wannan su sayi dan in yau aka ce in kasuwa ta ta sa musamman yau kasuwa ta sa ce in ku za ku manyan manyan motoci lodin da suke yi kuma in an fara yau lahadi har sai akai alhamishi ana ɗauka kayakin nan su kuma suna zauwa su kawo mu kamar masara da, waken aura da masara ta najeriya dawa ta najeriya wadda makaura da, doya da wani dankali wani mangwara ne eh, rakece tomato fresh ne da, da, kabewa su albasa su guwa ba abin da ba su kawowa to wannan na ita ce ake to cikin wanga tsarin da muka zo sai muka dan eh, sashi abin da yake ɗauki ɗauka a shekara ta 2017 abin da hita daga wannan kasuwa tan 11,965 wanda ke hita daga nan yana taya eh sai aka samu kuɗi wanda dai aka samu musamman an samu miliyan 4 da jika 233 a 2018 abin da ya hutattan 26,187 na abin da muka samu mun samu miliyan 8 da jika 700 da 'yanka to yanzu 2019 da yake yanzu wata shida ne kaɗai muka yi ba ida ba an samu dubu goma nan kuma da an samu miliyan hudu da wajen jika ɗari da goma tara to kenan kunga ba ƙaramin riba ba ce mai take samu ta wannan fuskai to da yake wannan kasuwai akwai wata kungiyar akshima JUE wanda muka sakamakon mai privatizanta suke komi da komi amma mu da karshen wata ga abin za su kawo mu su kuma sai su ɗauki sauran saboda su man su biya wane su biya wane ne da kuma su harka kasuwanci na dabbobin da ake ɗauka lokacin da abin ke tahiya da kyau akalla karamar bisa ko babba sai a samu nan ɗari bakwai haka muka yi da sarkin kasuwa shi to inda ke abin ya zama abin da ya zama yanzu niyami ake kaiwa da su burkina ko kwanan baya ma rana ya tau president na bill na kaulak da kanshi ya zo na wurin muka zo muka shi muka cikin kasuwa za a sayan raguna a tai da su to najeriya duk da wannan dai akwai yan matsaloli kamar na nace na harkar shin tsaro ya dan kawo tangarda ko ba gaskiya ba mutum tsoro ki ji ya doka ya tahi ko a tare ko kuma ka zo ka saye kuma baka isa ba kuma a tare da yake ba da abin ya dan sauki ba kamar lokacin da abin yake da zahi zahi ba madallah malam eh. mun sake dawowa kan wannan batun insha Allah mu koma wajen ku wato wakili na 'yan kasuwa masu shige da fice na kayayyaki malam wato mamman sani ne al'amuran kasuwanci suke tafiya tsakanin tasawa da nigeria lokacin nan dai kasuwar da ake zuwa dan kamaci to dan kama kuma sai zamana sun kashe da dan kama to yanzu sai komo mashi ce aka ba karhi ita ce kamanci da marayu haka da mai dan kuɗi kaɗan in allah in ya je ya dan samu abin da za zauwa ya dan samu karuwa haka to da nan garin ana samun motar da ta kai talatin tana zuwa amma yanzu da yake iko na can ciki sun matsa wani bi in ka wuce ma iko nan in ka dawo sai ka bashi na zuwa da zauwa da wasu suka bar zuwa inda da lokacin nan naira ɗari bakwai muka ƙetare boda har mu je mu dawo an mu tsanani mu kashe dubu ɗaya. to amma yanzu daga birnin kuka zuwa mashi haka je ka dawo wani bi dubu takwas ma ba ta kai ka ta mai dubu sha ɗaya zuwa goma haka kake kashewa to kuma ya zama na daman kasuwar dai mu yan kasuwar mu na nan kowa ya san masu ƙarfi da kano suke tahiya dai irin wannan yan kasuwa ne dai masu neman na abinci masu kankanan yan kasuwa haka su ne suke zuwa mashi su dawo to yanzu sai ya zama na suna dan samun wahala haka saboda motocin da yawa sun bar zuwa da in ka je ka dawo kai mai mota ka dan samu to sai zama na yanzu akwai su salga su mazda sai dai daga can su ɗauko motoci haya su gangamo kayan su tawo mu yanzu da kankanin motoci ne dizinabu dizinabu muke zuwa to yanzu sai zamana zama na mu dai yanzu kamar can nigeria mai dan zamu mu akwai sarkin birnin kuka shine in muka kawo kuka yana hitawa ya yi magana amma dan can yan union da sauransu in ma suka yi magana wani bi kawai dai irin wannan ce dai sun yi gaban mu ne amma kamar suna bayan ikon nasu ne kuma yanzu daga nan wurin tahiya da lokacin nan birgel da duwan ba sa hanya amma yanzu an aza azawar da aka masa ma ba su da wani tsanani inda sai ka zo ka ba su dubu ɗaya da ɗari biyar da lodin nan na mota wani ka ba shi dubu biyu wani dubu uku to mu dai ba su taɓa shi da kaya ba suka ce sun kama amma kamar manyan motoci wani bi ana tsaida su a ce sai an shiɗe lodi an ga asan mu amma mu yanzu lokacin nan dinan wurin ni na fara tahiya da kanta ni ba a taba kama na busa hanyar ba kuma ko da kanta ga lokacin nan da yake wani bi sarkin gazau yana yin magana mu ba su dubu uku dubu hudu to yanzu ne ban san abin da suke bada ba yanzu dama dama kaman gardi su ne wani da naira ɗari muke ba su yanzu in muka dawo wani ma sai ya ce sai an ba shi dubu ɗaya wani sai ya ce sai an ba shi ɗari biyar to yanzu kun muna bayanin wa'insu wata kasuwa ta ma mutu kwata-kwata an bar eh, zuwanta sannan kuma wasu masu ɗaukan kaya sun ma daina eh. me yasa haka eh saboda lokacin na haka je mashin ka hito aina miki bayanin 700 ce ake kashewa mm-hmm. to yanzu ku wurin tahiya akwai abin da kake in ka ɗauko kaya kuma akwai abin da kake ƙarawa inda yanzu wurin ƙetarawa 1200 muke badawa amma in ka dawo wannan masu 700 din. 900 za ka ba su wannan mai 500 700 za ka ba su kaji abin da ya sanya kenan kudaden suka tsawola amma har da eh, wancan tankin ba su iya tayya eh, mutum iya tayya in ba kamar ya kwari mota ba sosai ba bai samun wani abu shi yasa da mutanen suka bar zuwa a game da irin wannan ina kuka taba kai kukan ku ko kawai kun zamana ne kuna ci gaba da bada kuɗin haka eh, to gaskiya ba yanda muka taba kai kukan mu sai dai duwan da ya ji in an ce ma a tsaya a yi yajin aikin saboda Nijeriya mun taba tsaya mu ce mu tsaya yajin aikin saboda Nigeria wasu suka kewaya ta mai addu'a suka tahi kuma an taba cewa kuma mu sake tsaya a yi an tsaya din kuma wasu suka kewaye suka tahi sai kowa kawai ya ce to inda abun nan kai ya ki haduwa wuri daya wanda ya jiya iyaye ta yi wanda ba iya shi yasa duka inda yanzu nan garin ba kanta ɗaya mai zuwa ma shi duka sun bari inda lokacin nan su dan buzun nan motocin yarje wajen mota uku kaji akwai motoci da yawa suna zuwa amma yanzu nan garin ɗaya ma babu mai zuwa ma shi. sai dai su tafi daga nan wurin salga mazda su je can su ɗauko hayan mota dubu hamsin su zo kaya da lawo ba nan in suka zo wani bi su huce isawan wani bi kuma su shiɗe nan wurin in suka zo suka shiɗe abin da suka dan samu su ba mai mota ya koma su kuma su hidda ribas mun sake dawowa kanka malam haruna mu kuma wajen ku wakili na 'yan kasuwa masu tafiyar da kasuwanci a nan cewa da wato alhaji mammani abdul malam shin wani irin tsokaci za ku muna dangance da al'amuran cinikayya tsakaninku da 'yan najeriya alhamdulillahi salatu wasalamu ala rasulillah wato dangance da yadda allah ya huwa ce ma nijar abin da take dawa shi shine kayan noma da abin da ake sai da na dabbobi to sai allah ma nijar baiwa babba ya zama muna iyaka da babba kasa kamar najeriya wanda yawanci wa'annan kayan namu nan ake kai su ana sai da dabbobi da kayan gona kuma alama ta sa baiwa zuwa kano wanda cibiyar kasuwanci ta arewacin najeriya ko arewacin afirka ta yamma to ba ta yi nisa da ya kai kilomita 300 da nan ba to wannan ya sauwaƙa ma 'yan kasuwar tasawa shigi da hici da kai kayan noma da na kiwo saidawa kuma wannan ya taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki alhamdulillah a garin tasawa sai dai kullum shi ɗan kasuwa ba ya rasa koke-koke da kuma abin da yake na bukatu da kamar yadda tasawa take ƙasa da kilomita 300 da najeriya muna kai kuka a matsayinmu na wakilan 'yan kasuwa cewa wannan hanyar ya kamata a ce kamar daga nan abin da ya kai mai addu'a muna bukatar ya zama ya zama kwalta tsakanin tasawa da mai addu'a domin to mu ba ma gyara hanya tun da gyara alhamdulahi hukuma da meri da sauran wanda ke kullun suna yi amma ya kamata ya zama ya zama kwalta ne domin idan da mana ta yi manyan motocin da suke kai da kawo da kayan abincin da na dabbobin da ma wanda ke so kayayyakin bukatu na nan to irin yanzu da mana ta yi kamuwa suke yi to wannan shine babban kukan mu sannan waccan hanyar da ake koma an koma ta gazawa za a gani kudaden shiga kuma ba cikin aljihun ta sa suke zuwa ba suna zuwa kamar gidan duwan na kwargon ko na eh, gazawa da tasawa muna kai kuka cewa yadda take kusa da najeriya dinnan kasa da kilomita 300 kuma ga shi cibiya ce ta kasuwanci wanda ba ta nisa da mai aduwa kuma gari da alama albarka da 'yan kasuwa mafi yawan matasan tasawa kasuwa suke dan tasa ya iya zuwa daga nan ha'agar da dirku da bilma duk wahalhalun kasuwa dan tasa inda duka ganshi a mafi yawan mutanen kasuwa ke kai su to babban abin da ke cikas a wajenmu shine wannan hanya da ya kamata kamar daga nan zuwa ga zuwa zuwa mai aduwa ta kauna kwaltaci daga nan zuwa abin da ya shahi kwargum zuwa mai aduwa daga tasa in ya zama kwaltaci za a ƙara sauwaƙiya kuma za a meri daga wanda za su ƙara samun kyakkyawan kuɗaɗen shiga kuma wanda yake ganin wuri ya nisa saboda yadda hanya ke sauwaƙewa to abin zai kyau sannan kuka na biyu a yanzu tun bayan karyewan mai a kasashen da ke da shi na arzikin petrol tun da a kamar yankin ya dogara ga ginshikin tattalin arzikin ya dogara ga najeriya tun bayan karyewan mai to asa kasuwancin ya yi rauni to yi rauni da yi kuma ga insecurity sai ya zama dan abin da mutanenmu suke daukowa su zo da shi nan to da ana yi a cikin manyan motoci <clears throat> kamar a diton da sauransu abin da aka je aka so kamar litinin da ko alhamishi aka yi lodi to sai zama kuma ta tsawwala abin da za a dauko a diton yanzu an maida sai da a dauko cikin kananan motoci da kantoci to idan mai ɗaukaka dakon kaya ya dauko cikin karamin mota yaushe zai hidda kuɗin da zai biya mai mota ya hidda kuɗin da zai biya kuɗin shigowa cikin Nijar ya hidda kuɗin da zai zo ya sabke gidan don ya biya sannan shi sana'a ne da yake gani ya samu wani abu ciki to in an yi haka akwai kwaruwa idan duk da mun san matsalar tsaro ne amma muna kai kukanmu ga wayin da ke jin wanda ke hanyar yin wannan su taimaka ma 'yan kasuwa tunda ba a hana a sabke ba a yi bincike ai saboda lamarin tsaro ne amma a taimaka ya zama ana ɗauka cikin manyan motocin wannan nan ne ɗan kasuwa zai samu sauƙi su ma masu saye in ɗan kasuwa samu sauƙi sun samu sauƙi wannan shine kukanmu kuma shi muke son haɗi da farko. to madalla kamar yanzu wace irin gwagwarmaya ce kuke yi tsakaninku da jami'an tsaro idan kuka siyo kayayyaki za ku tahowa da su cikin ƙasa. to alhamdulillah allah ya matasawa ba gari ne da ya suna da samoga ba to ba mu da matsala mai yawa tsakaninmu da ma'aikata tunda tasawa ranai kuke akwai wanda in dan tasa ya sai kaya zai je ya ajiye kwamba ta ɗauko su ta taho da su ranar litinin shi yasa ma dan tasa ba sa ta heka sosai na litinin da kuma in an yi talata laraba ara alhamishi kuma wanda ba samu zama dama zuwa ran litinin ba an cin kasuwa su ta yi alhamishi kenan gani ne da bisa doka yake yi bisa zuwa ake aso kaya ranar da kowa san yan kasuwa tasa sun tafi kano kuma a ɗauko kayan da kano a biyo da su ta babba hanya illa iyaka kukanmu a bada dama yadda aka saba yi ana ɗora cikin manyan motoci idan aka matsa zama cikin ƙananan motocin to Allah ya kiyaye sai zama an koya ma tasa abin dan sa bai kwa ba shine smoga domin in suka matsu wa'annan ba su samu wani abu kuma suka ce dan kasuwa ko dauko kan shi in aka wai gari ko dauko kan shi kan ko dauko kan shi in wani ya biyo daidai wani kuma ba zai biyo daidai ba to saboda muna kai kuka ga muna kai kukan mu ga authority da wanda ke da karin wadi aji su sa a bada hakuri ba a hana aibin bincike ba saboda lamarin tsaro Allah kawo mu kasan mu zaman lafiya da sauran kasashe amma a bada dama yadda yan kasuwa suka saba aji mu ba yan smoga bane in muna bin kasuwa bisan ka'ida kowa san rana kaza dan tasa na taya kasuwa ranar litinin ya je sai Kano duk wanda ke tare ne ke taya kenan manyan motocin tasa su tafi da Kano ran litinin da dare ko talata da sahi wanda su tafi ran litinin za ta yi ran alhamishi kenan muna yin bisan ka'ida to a sauwaka ma dan tasa babban kukanmu na farko a bada da dama na mayotoci da ke ɗaukowa in aka matse kwarai ya zama sai yan kananan ke dauka wata rana in kananan ba su dauko ba za su dauko kansu da kansu ko su sama ma kansu wata hanya to wadda ba mai kyau wanda kuma garin bai saba da haka ba sannan eh, wannan kuka na zancen hanya shine babban cikas mu ya zama an hanyoyi daga eh, ya sauƙi maɗan kasuwa. To madalla Alhaji Mamuni muna nan tare da ku. Eh, mu koma wajen ku wato wakili ko kuma in ce mai bi yariman na da'ira ta wato nan ga tasawa kun ji irin koke-koken da suka yi a yanzu musamman ma masu shige da fice na kayayyaki masu dauko kayayyaki cewa da direbobi a wannan bangaren shin kun ɗauki matakai na ganin cewa kun shahe musu hawaye eh lallai an ɗauki matakai bisa ga wannan bayani da ya yi tun da lokaci-lokaci ya kuna ganin gwamnan jihar madadi yana zuwa katsina ko kuma su je hakkanu don su samu su daidaita irin wannan al'amura da ke tasawa jihe-jihe kuma ba da dadewa ba mun yi taro nan maraɗi bisa harkar kasuwanci tsakanin duk komin-komin da ke bisa iyaka da najeriya da kano da katsina da maradi wanda aka ce ma koridor kado m kado m kenan kano katsina kuma m maradi mun yi reunion da su wannan alhamishi da ta wuce da muka yi reunion akwai wakilan gandun daji akwai duwan guda biyu da suka zo akwai mayar mayar da suka zo wanda ke da aka da najeriya akwai wakilan sarakin gargajiya da su 'yan prodaf waɗanda ke ba da tallafi domin a taida wannan aikin to duka koke-koke na irin waɗannan abin mun samu mun mara da muka ga reunion kuma in allah da za a hitarwa kowace da'ira a samu a waye mutane kanansu musamman su 'yan kasuwan ma masu tahiya masu shiga da huda koke-koken su an sun samu a gaya ma wannan silin lura masu technique ta koridor kado m to kun ji matakan da muka ɗauka. kuma ina gani abin har ya fara aiki insha Allah eh. mhm. to mun gode sosai malam rabiu haruna eh, haruna mamman sani kun irin karin hasken da wato yariman magashin eh, gari ya mana dangance da koke-koken naku shin kun taba tuntubar wannan ko kuma a yanzu ne kuka taba samun labarin ba mu taba tuntubar sa ba ba ku samu labarin ba ne sai yanzu koko sai yanzu ne muka samu labari sai yanzu ne muka samu labarin wannan amma kamar yanzu daman da aka yi haka din inda dai har sun ji su manyan su ne magabatanmu kenan kaga tsakanin kamar inda alhaji mamani ya hidi tsakanin birnin kuka da bode ba nisa sosai kenan duka wannan kamar suna game ne da juna tsakaninsu to inda yanzu har yayi wannan magana mu da mai dan aga zamu wannan sarki na hilani na birnin kuka inda akwai lokacin da aka kawo wani da ya dan matsa mu mun ma juyo motocin sun kai guda 20 mun ce kawai mun wasa ya zo ya tsaye ya ce mun mu tafi kasuwa kuma inda muke bada mu bada haka nan kan mu kara kobi kuma ya ce mu sati ba mu ganin wannan mutumin kuma haka nan akai eh inda yanzu mu nan wajen na Niger gaskiya da rangwame inda lalle motocin ba su doko kayan awo haka sosai wani bita shine ɗaya biyu uku hudu amma duk ba su magana shi wajen brigel da duwan inda wani ma an ka zo ka miƙa mai ko diba baya to dama dama gar da shi ne wani bi in ka zo sai ya nuna sai ka bashi naira ɗari biyar ko dubu ɗaya a ta rikici to mu inda muke samun matsala dama yanzu kamar daga bakin boda zuwa mashi sai ka tarra get ta kai guda goma wani ma sai ka zo ka tarra baya na in ka dawo sai ce sai ka bashi na zuwa da zawa shine babban matsalar mu su kuma yan union din nasu dama akwai wani mai zauwa nan dan iya ake ce mai yanzu haka yana nan kaso lokacin da yana shine shugaban kungiye shine mai dama dama to yanzu sun janye shi suka nuna shi yana zauwa nan wurin garin mu tare da mu yake in za a wani abin in yace bai yarda ba sai suna nuna goyon bayan mai yake ka san duk inda za a yi ba a wakilci ba a samu wanda yana son wasu ba wani bai son wasu to shi yasa sai suka janye shi yanzu mm. yanzu kamar matsalar cin karo da ita a nan ne in kun zo niger ko kuma a cikin nigeria ina ne kuka yi samun matsala muka samun matsala inda nan niger in za mu tahiya duwan birgel da garda din ba ruwanmu da ba su kobi sai dai mu tsaya mu gaisa da su mu huce sai in mun dawo in mun dawo wani ya amshi dubu biyu wani dubu da ɗari biyar wani dubu biyu da ɗari biyar sai alheri in mun ma yaransu kaji shi ma malamin gidan gona wanda ke zaune bakin boda bai da matsala shi ma duk abin da ka ba shi ba wanda za a ci ya taba gama baki da shi kenan a nigeria su kuma tsarin nasu su kuma a nigeria tsarin nasu ya zama na duk kullum duk shekara ma ƙari ne ake inda akwai 'yan sanda da naira hamsin ake ba su yanzu naira ɗari biyu ake ba su akwai wanda ake ba naira ɗari biyar yanzu dubu ɗaya ake ba su akwai wanda ake ba ɗari biyu dubu eh, ɗari hudu ake ba su akwai wanda ake ba ɗari uku yanzu ɗari shida ake ba su kenan su wurin shiga ku bada wurin hutawa ku wurin hutawa mu da ba inda akwai wanda ya kamata ma su ma'aikatan nasu ba na harkar mota ba ne ba inda akwai yan drug amma yanzu yan drug su kansu tsaida musu ke sai mun ba su naira 400 su kuma harkai a tsaya ne su diba mutane su bincike kaya haka wanda ba su yarda da shi ba suka ga kamar dan shaye-shaye ne su dan bincike shi to yanzu ya zama da ma ba ruwansu da zauwa wurin motocinmu sai dai in kuka tahi ku ba su na zuwa da zauwa naira 200 zuwa 200 dawowa kuma akwai 'yan fatiri wannan 'yan tsaron shankawa wannan kwasta su ma yanzu akwai yadda kake ba su naira 400 200 zuwa 200 dawowa inda sun kasu kamar wajen kishi biyar ke da kwai akwai tsari na kasashen mm. sai da yawo wanda ya ba kowane dan kasa na cikin wannan yankin na sai dawo damar ya shige hutu da kayayyakin shi ba tare da wani takura ba ya mm. kuke shi da wannan tsarin wajen wannan tsarin kamar su yanzu suna tambaya kamar su sai da yawan da suke tambaya ai kamar ta mutane wannan ita ce to ita kuma wannan yanzu su ba su san masa ga mutum da ita sai yin sande da an je wannan masu tarai neman sai da yawa wannan dubu ɗaya muke ba su ko kana da mutane ko ba ka da mutane dubu ɗaya ne amma in mata ne ba ruwansu da mata amma ɗari biyar zuwa ɗari biyar dawowa da ko lokacin nan naira arba'in ce muke ba su naira ashirin zuwa nan da shekara uku naira ashirin zuwa naira ashirin dawowa amma yanzu naira dubu kake basu dubu biyu kake basu nan bakin boda dubu daya can gaba kaman kilo uku akwai wasu dubu daya da ne wa'annan wannan su ne basu kan harkar sai da yawo kaji a bangaren naku alhaji mammani tsarin na sai da yawo kamar yadda ya ce mutane su je su zo da kayan su da abin da ke gare su da kayan su kamar su je su da kansu lafiya kuma su dawo lafiya inda duk suke so cikin yankin su da yawo ku 'yan kasuwa ne kuna zuwa ku siyo kayayyaki ya kuka ji da wannan tsarin ah, kamar wanda suke biyo hanya wayannan kamar da ba da misali na farko har zuwa Kano mhm. mai yawa dan ta sa mutum da ya saba da yawo cikin duniya tuma da wayewa mahiyar mutanen mu za a gani suna da wannan sai da yawa mhm. kuma wannan ɗauka wannan sai da yawa yana fasilitan ko sauwaƙe shige da hici domin duk wanda ya je da shi kamar bakin kwamfasi da bodin ji aka mai kashe ya shiga ci aka mai kashe to doka ta ƙasa da ƙasa ko ta sai da yawa ta ba da cewa bai ba da komi kawai zai je ya je da ita ya dawo da ita ya shiga a gani in ya dawo a ga ya hita. Kenan ana kiyayewa. Yawa ina kira a nan ga babban murya cewa E, mutane su kula da yin wannan sai dai yawan saboda eh, takarda ita ke nuna cewa ko kana lahiya ko baka da lahiya kai wani ne na gari kaza za ka je ka yi abu kaza ka dawo lokaci kaza wanda ah, to duk wani abu ya samu za a san kai na ina ne ko waye kai to kamar yadda wannan yake magana kamar kananan yan kasuwa masu shigi da hijita nan su ma yana kiran su cewa su daina yin wasa da takarda wannan kudaden da yake jajan ana amsa nan ka ba da kaza nan ka ba da kaza nan ka ba da za a ce sun yi sai dai yawo to kusan kowane mutum ba zai ba da komai ba wannan sai da ne kawai za a aiki da ita ya je duk inda ake gaba ina a bada kaza na bada kaza duk abin da ya saba bashi karamcin rishin wannan sai da to ina kira ga murya da yan kasuwa manya masu bi su je Kano suke yi kar mutum ya ce ai ni ma shi nake zuwa ko dan kama daga zaran inda ka hita daga kasar ku ka shiga wata kasa to ana bukata a san cewa kai na wannan kasar ne ko na wata ne to in na wata ne ya kamata a san na watan a wani gari waye kai mm-hmm. to da zaran ba wannan to komi yana iya samun ka to yana kira na yin kasuwa masu shiga karkare na inda kai za a dan kamar kilo daya daga Nijar birnin kukan Nijar da birnin kukan Najeriya in ka tsallaka ka zama dan Najeriya kenan in baka da takarda in an kama ka Najeriya in baka da takarda ke nuna kai dan Najeriya ne kenan kai ba san dan Nijar bane kai ko dan Najeriya to wannan yana cuta ma kasashen kuma ya sabbaba wannan kazamin rishin zaman lafiya to ya ina kira ga cewa in ana so ƙananan 'yan kasanmu ina kiransu cewa in suna su magance wannan bada kuɗin in an yi gaba na abada ya abada ya kamata kat mutum ya rasi diya tunda ya faɗi akwai duwanna akwai garda akwai jandarm to suke suna iya nuna amsa takardaka sai maka shaida cewa an ga ka shiga kuma komai karamcin boda akwai immigration da suke amsa ta wannan sai dai yawan sai maka kashe cewa an ga ka shiga ciki to Allah ya in wani ya same ka mai kyau kuma da za a san ka ko na ina ne kuma za ya magance musu wannan ba da kudaden da suke ba kai ba ginti domin yarjejeniya ta nuna cewa in dai kana da shaida kai an ga ka shigo ka hito da kaso ka shigo na kasa to in an maka wannan staffin ko wannan kashan to ba ka iya ba da ko kwabo to kuma sai mutum ya kiyaye dokokin kasar da ya shiga ciki kamar da kiyaye dokokin kasar shi sai ya je lafiya kuma ya dawo lafiya alhamdulillah mun gode alhaji mammani mu dawo wajen ku wato malam rabiu haruna kamar yadda muka faɗa idan aka yi zancen kasuwa ana zancen kuɗaɗe shin kuna iya gaya mana ko akwai cikasin da kuke fuskanta wajen tattaro wannan kuɗaɗe da ake zubawa cikin bitalmani na ma'aikatar magajin gari dangance da kasuwanci eto eh lallai da <clears throat> ana samun ana samun lallai yan matsalu to da aka samu matsaloli da dama sai muka zamana muka sake hanya muka bota hanya ta wadda za mu samu dan rage wannan matsalolin da ke tasawa yanzu an ka ɗauki kasuwar dabbobi ko kuma kasuwa runhunoni na wanda ake ma etalage na article article da da ake da to sai da muka tahi sai muka abun ba haka nan bane ba to sai muka zamana muka yi kiran kwansoyi muka zo muka zama muka yi taro wato na na, kwansai mu matakai wanda sawa mu rage wannan don ka imuraji fi zartar da kuɗin wasu ba su shiga an ba haka bane sai muka ce ya ne zami muka doki shawara guda muka yi zan kasuwai yanzu duk wannan kala da abin da ake sayar na etara da komi da komi sai muka damƙa ma wani muka zo muka yarjejeniya shi da in wata ya mutu ga abin da zai zuba mu kenan duk wasu matsaloli da ke tasowa can shi zai jiran kayan shi kun ji mata da muka dauka eh kuma alhamdulillah tun da muka wani abin barman suna ulura an gaji sana suna biya mm-hmm. shi wannan tsarin kun yi shi ne akan kasuwar dobobi to sauran kasuwannin fa eh bon wato ai abin da ke da kwai kasuwar dabbobi ne da da da etalage. Mhm. mai sai da wani wani me ke takalma wani atamfa ne wani gora ne wani wane ne ai ka kam dukkan muka ba mutum guda mhm. dukkan muka haɗe mishi mhm. muka zo muka yi muwayan duk wata guda ga abin da ake samu tun daga october da kaka ana samun kuɗi abin da ya kawo wajen janvier da sauransu to kuma war haka in damuna ta yi abin buraman ba a kasuwancin sosai sai muka yi moyen kawai sai muka ce ga abin zaka zuba mu duwata in ta yi daɗi in ba ta yi daɗi ba kai dai ga moyen ita ce muka yi in kayar ka ɗauka ya ce yara ɗauka kuma an kai haka kuma yana ta yi daidai komi yana ta yana ta yana kawo yana odoro an gaji cikin lokaci mm. Mm. to da mun gode mun sake mm. dawa kanka sai ne mu ɗan lunhasa kaɗan sai mu dawo mu ci gaba to madalla madalla mu sake mu komo ɗakin magana kenan inda muke ci gaba wato da muhawarar ta studio kalungu wadda take tattaunawa kan batun kasuwanci tsakanin tasawa da najeriya idan aka yi zancen najeriya dole ne a yanzu a wannan shekaru na baya-baya mutane za su zirka jin ɗarɗar kowa yana tsoron shiga in mai zuwa sayayya ne in mutum ne haka dai ziyara zata ta kai shi gaban shi hannun shi akan gaba shin a game da wannan tashin hankalin da ya samu kasa makwabciyar tamu wato nigeria wani irin cikas ne ake fuskanta a wajen zuwa da zauwa na sayo kayayyaki wato malam mamman sani eh, ga yanzu dai mu dai ba mu samun cikas wajen kaman zuwa da zauwa inda kaga kamar mai aduwan nan duk shekara barayi na zuwa kasuwa nan kara amma tun da dai allah ya samu kawar zuwa nan su dai nan wurin allah yana tsarewa ko ba gaskiya ba kuma kamar maganar da malam ya yi ta wajen sai da yawo mu nan wurin mutane suna tahiya wasu da ita abin da sa suka bar tahiya da ita nan nan nijar ba mai buga musu kashe nan wurin babu kashe nan wurin su kuma na nigeria da kaje kace a buga kashe sai su ce inda ba a bugo muku nan ba ba su bugawa shi yasa ma mutane sai suka yi hakuri da wannan amma kamar yanzu wajen can wurin yawanci abin da ya dan rage ma kasuwar ƙarfi kamar inda suka hidi ne kasuwar yanzu ta dan kwanta kuma ga naira tana wannan cadai saboda dama yawanci naira inda ake samun rangwamanta kamar yanzu war haka yan ta zo lai ta to yan busashe na zauwa yan busashe da sauransu ana shiga da kayan waje ana hitawa da su nan ne ake samun abin ga to kuma yanzu kamar yanzu duk tsoro ya tsorata mutane na wajen wannan tashin hankalin da sauransu kasuwar da ta kwanta shi yasa kasuwa yanzu sai a hankali inda yanzu tun da naira ta yi wannan abin ba ta kai 630 ba yanzu daga 610 600 da shi ya kara kawo wani abin ma in kaje kaso da yawanci dama yawanci 'yan masara ne muke dokowa inda yanzu ko wannan satin 'yan masarai ca suka yi ba su sauwa suka ce nan ma jikka ko sha hudu take daga can har wata nan sha uku da rabi take kama suka ce nan akwai mai saida ta sha hudu to kaga ko mutum kenan gwamma ma ya zaman shi ya dan shulara ya gani inda Allah ya yi dan dai ya zama na dan kasuwa shi da kasuwa da zaman koma ya take gwamnati. eh aka ce motsi ya hilabewa eh, kaman a game da tattara da ake samu kan hanya da dama mutane suna korafi kansu a nan wajen wace irin matsala ce kuke cin karo da ita dangance eh, nan wajen lokacin da kasa samun tare-tare an kai kamar nan da shekara goma ko sha biyu lalle an yi tare kamar sau biyu amma kuma lokacin nan in muka je in kabari sha ɗaya ma kasuwa ba hanya lokacin nan da sha ɗaya ma zuwa sha biyu sai dai ka kewo ta mai aduwa sha ɗaya na dare na rana sai dai ka biyo ta mai aduwa ba ka biyowa ta birnin kuka amma yanzu tunda aka masu kwamsiriya nan birnin kuka kuma ya zama daga nan birnin kuka haka kai ma shi iko baya ya cirewa wasu hanye tun daga wannan da ya gaskiya yanzu da rangwame tun da aka yi kwaltan nan amma lokacin da ba a yi kwalta ba ya kai kamar so biyu lokacin laye lokacin kai basa shi an sha wannan tara eh, inda na karshe ni ina zauwa akwai wani dan nigeria alhaji usman fiya-fiya na taho muka game da shi yana gudu na ce mai lahiya sai ya ce mini wallahi barayi ne shi sun amsa mai kamar dubu ɗari da saba'in da shika saba'in ta mata nan wurin to kusa da wani gari ne nan tsamiya sai muka koma tsamiya sai muka tsaya nan wurin sai da muka shurara to amma tun daga shi dai da aka yi wannan ɗan allah ya kawo rangwame ha yanzu ba a taɓa yi ba kusa hanyar wannan tamu ko cikin kasuwa ko nan wurin ba a taɓa yi ba to madalla mun gode malam haruna mun sake dawa kanku eh alhaji mammani abdu malam tashin hankalin da ake fuskanta a nan ƙasa makwabciya ta najeriya ya kawo cikas ga abubuwa da dama a na naku kudu kuke zuwa ku tahi ku sayo ku loda a kawo muku wace irin matsala kuke gani alhamdulahi mahi yawa hanyoyin da mutanen tasa suke bi daga nan zuwa mata mai abin da ya shahi kongolam daura to akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda eh, yawan addu'a da mutane suke yi to ba nan ba a cika samun an tare mutane ba ana kai da kawo da kaya da mutane suna zuwa lafiya su dawo lafiya to kuma na fata allah ya karfafa wannan abin ya ciyar da shi gaba ko ina da ko ina a samu kwanciyar hankali a sauran hanyoyi domin zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke kawo bunƙasa tattalin arziki a ko ina a duniya kamar irin wannan taron da ake yi na barayi na kan hanya ba taba cin karo da shi ba gaskiya tsakanin kano zuwa daura daura zuwa kwangano abin da ya kawo nan a cikin 'yan shekarun nan ban ji wani abin da ya samu mutanen ta sa ko mutane wata hanya da aka tare a wannan wurin ba Allah ya tsare wannan hanyar da wadda mafi mutanen ke bi babu wannan abu na insecurity a cikin shi to madalla mun gode mun sake dawo kan ku imalan eh, rabiu haruna matsala ta rikici na tashin hankali da yake shafar kasan eh, makwabciya kamar wani irin cikas ne yake haifarwa a wajen kamar shigowa da kuɗaɗe. a bangaren na ma'aikatar taku ta magajin gari Eto eh lallai kamar yadda waɗanda suka yi magana suka faɗi in dai babu wasu matsaloli na harkar tsaro sanya kenan babu wata consequence da za a samu ta shigowa kuɗi dama su ne in sun zo ga su diddiyoyin da za su biya da sauransu kuma su suna shiga cikin multimani amma babu wani matsala ta kamaimai yadda dai aka saba amsa wannan shine dai sai dai yan cikas kadan za a samu naira wata bi tana ta ta hau ta sabka ta hau sabka kuma duka wani abin wannan matsalolin na bakin boda ko kuma can cikin ƙasar ma musamman ta najeriya shine ke kawo wannan abin eh amma dai bakin gwalgwado dai fi sabilillahi yadda an ka saba samu ana mobilizar resources and then cikin harkar fitar haka ne muke samu eh. idan aka kwatanta da lokacin da ake zamna din kamar da lokacin da babu rigingimun nan na nigeria da yanzu wani lokaci ne aka yi samun shigowar kudade a cikin bitar mana na da'ira eh to lallai in aka ce da akwai tashi hankali ko waka ne ai a samu matsala nan da can mhm. tun da can 'yan kasuwan na najeriya in suka taho su zo su sayi dabbobi su zo su sayi kayan gona su sayi wane ne to hausa hanyoyin ba su biya gare su ba su biya gare su ko abin ya kawo cikas kana gudun ka tobu da kuɗin kama ko ka zo a tare amsha kuɗin ko kuma ka zo ka saye ka koma a zo a amsha kayan komi da komi to wannan abin yana kawo cikas amma kam ni ne ce dai nan dai mu dai sun tasa tun gwalgwado dai ban sani ba sauran sauran aure yanzu aka ɗauka kamar can wajen su darin fa wajen gidan rimji ai da matsalolin da ke da kwai yanzu aka mutum da ke da kwai aka wajen dubu biyar suna da wani dan kauye mutanen ba su kai dubu ɗari biyar ba amma mutum dubu biyar shi da muka yi reunion maradi bisa harkar wannan matsalolin na abin rufi abin gane lazim iran sun kwaso duka sun taso sun dawo to wannan hanyoyin a bisu ba matsala ne mutane ba su bi to mu dai nan bakin gwalgwado gaskiya ba babu matsala kamar yadda alhaji alhaji malai wadi hmm. komi yana tafiya daidai eh to bakin gwalgwado ba yana tafiya daidai an gode ma Allah ba gaskiya ba sai yan kurakuran dai ba dan abin ga kamar yadda wadi bala madalla eh malam ko kuma in ce alhaji mammani dewa daga cikin yan kasuwan mu nan suna ta yadda kasuwanci ne ba a cikin kamar yadda tura suke ce ma informal ba su da cikakken sani a bisa wannan a wannan bangaren wani irin kokari ne kuke yi so a dangance da yadda ake so ya zama kowane mutum ya yi kasuwa bisan ka'ida kamar yana da eh, nifko da sauran takardu yana regal mhm. da rijistar da commerce yana da abubuwa na kasuwa to akwai koke-koke a cikin abin da ya shahi nif da Race da commerce na harko eh, mahi yawa na abubuwan in za a yi su sai an tahi an yi nemo takaru daga nan a ji maraɗi har a je kuma yamai to kasan ɗan kasuwa da yake wani an ce an ce mai kasuwanci kwana biyu ko kwana hudu ko kwana biyar to sai ya gani aiki ne kamar an yi da ranar shi abin harko kenan abu na biyu akwai uh, sakaci da kuma karamcin sensibilization domin yana da kyau a ce wani ta waye ma mutane kai san amfani da mahimmancin shi wannan abin domin ka sa ganin yan kasuwa ne wani kila inda ya san mahimmancin shi da amfanin shi to zai sannan e shi da kan shi nif baicin sansiyasan da wayewa da nuna mutane amfanin shi shi ma akwai wasu abubuwa nasu masu sarƙaƙiya in ba yanzu aka canza su ba ta yadda duk wanda yake da shi duk wata guda sai ya je yanfo ya ba da sanarwa irin kasuwanci ne in ma bai yi ba sai ya je to wannan ma yana ce abin da ɗan kasuwa ke ganin cikas ne eh, duk kullum kana zuwa cikin bariki ka je kai bayanin abin da kai da abin da baka yi ba ko baka yi ba to sai gwamnati da masu ah, wanda abu yake hannunsu sun diba a ga yadda za a yi in tun da ƙasa ta gina mutane suna karuwa a sauwaƙe ma mutane kai da kawo kamar yanzu fasfor misali ka gani fasfo kana zuwa kai takardu da kuma da kai ka aje maradi sai aka yi ka a yi maka to ya kamata shi ma nufi ya zama ana haka nan sannan ai sanzibi sa mutane san cewa ko mene za ka yi da gwamnati ƙasar ka da abin da za a sayi hannunka fa ba za a iya sayen shi ba hannunka in baka da wannan takardun rajistar da kuma da nif a matsayin ka na ɗan ƙasa kenan wasu damammaki da yawa suna wuce ka sannan a sanar da mutane ko a wayar su cewa mai shi hatta abin da yake biya na tax din da ake yin tsoro sauki ke gare shi in kai kana da shi wanda in an sai da an an sai hannu mara shi akwai wani abin da ake kara masa wanda kai in kana da nif sauki kuma ina ga wata kamar ana cewa kamar daga 10% shi wancan 7% yake biya to to kaga to duk akwai ruwa da tsaki da halaki na hukuma da masu faɗi a ji da ba su yi sensibilizan 'yan kasuwa si ba amma yana da amfani ya kamata ce an sa an yi sensibilizan mutane su amfani shi sai si nan dai muka zo ƙarshen muhawara ta studio kalangu ta yi wadda ta yi tsokaci kan al'amuran cinikayya tsakanin nijar da najeriya a bangaren gundumar tasawa wani irin ci gaba ne aka yi samu wani matsaloli ne ake fuskanta muke hana ruwa gudu menene abin yi zuwa gaba shi dai kasuwanci yana daga cikin muhimman abubuwa da ke bunƙasa gunduma jiha da ma ƙasa baki ɗaya ya kamata gwamnati ya kiyaye abubuwan da za su kawo ma al'amuran sayar da sayarwa cikas saboda cigaban 'yan kasuwa ya danganta da inganta al'amuran cinikayya domin nan ne ta nan ne kowa zai amfana kuma ƙasa ta ci gaba tattalin arziki ya bunƙasa bakin namu an gaishe ku da himma masu sauraro kuma gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku a game da kokarin da kuke wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 a fadin kasar Nijar. Kun saurare mu tare da mataimakin wato shugaban da'ira na tasawa cewa da Malam Rabi'u Haruna. da kuma ilhaji Mamani Abdu Malam shi kuma wakili na 'yan na tasawa. da haruna mamman sani wakilin kungiya ko kuma in ce wakilin direbobi masu shige da fice na kayayyaki na tasawa mun gode da kuka karbi goron gayyatar mu ni hawa usman ke muku sallama kan inji kun sware mu tare da bahannun sai ni isaka sai wani lokaci insha Allah